وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما bayan Allah mai rahama muminai waɗanda suke tafiya a bayan ƙasa cikin natsuwa da ƙanƙan da kai kuma idan jahilai suka yi musu magana ba sa fuskantar su da irin wautarsu suna faɗa musu magana mai kyau ne ba sa musu wauta